بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يا فلو يبرغن بكراتين من يا مقدمة يا رسالة ابن أبي زيد القيرواني غاي man wuce نجيد ما يا فكيو يا ya mazabin almalikiya na so ci gugun Yi giki ne bayan bankrota wangi na wani lawi na ngayi bai manji bayani a kide wa annal qur'ana la. musulmi wula imani wajen ikide qur'anu nafa wujen halitta ndo ciwi kaya kendo na halitta yin zawangi ji ya jinno shi ya dabba shi ya mala'ika shi ya fati shi kaka na a'a egan yoyon tsoce siffo ya siffa shi ya tsoce laisa bi makhluqin fayabid mun ji ndo chacha ngwa be aja laka e bona ina ga aliti wo kwata na lokaci ba ngwa be dabo jin do nan ga en dondo ba zo na bugo qur'anu je na bo na. e bona gumyo yin toci toci ma lakya bo allahu akbar ga yi giba yin toci da na a'a amma litan dondo da giba wala sifatan li mahlukin maji sifayen alita fayenfa biya zuwa, ibina yana ga aliti wa tana biya zuwa na ga ikpankurota wangi ne wabe musulmi ti qur'an wana ulla gan so ko ngai zai gaga gan be qur'an yana e gan to cha cha ga yi gbadana na ibawiya na. sai mini ya kwankurta wangina ekewa waga musulmi tsana ngai wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi musulmi wula imani wuji gani be en don doga be tsune ko en don doga be yunya alkhairi na ke dai daga ba tso ci bo so ko kan wuce ta ti umbo na khairihi na tso yi mafi wana khairihi wangi be wa sharri tudu be a imani jiga kendo na kauta ti wa wani gana wana huluwi mana mana ya wa murrihi lukuyo wadda imani jin e wani kadara ya e zangu ba gawa guda. kan da ci waju biya faza ya e gban kan da ci waju bi waza ni e ya gban to na da mini ya ga na malaika Jibril, biya nabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam e ti ga ya imani wani annabi ji bayani kiri imani wa pe e ti gutsayin imani ji be tsoci be tuci be litafi uji be fokiya mai gani be kadare wangi to sudu allahu akbar bogo musulmi piwo ya wade aleije wale na mafi wani wa male tuduwe su koji saukin tudu e, yayi e. wa kullu zalika kad kaddarahu allah rabbuna alamarin na jibata aya da jiga haka ni tun kafi zawon gibe tun na e gida gbakon na na diuna na wadena aka ne allahu akbar su ko ka alkhairi yayi ko kan go shari yayi addu'a ga ta juke sharri addu'a mu mini amfani bo ka da sharri da be ayo egbon gugu abe ke za ga son addu'a na amma yana lauki abu na da ba sauki da jube ibuna e kauta ce annabawa jona fatan faruwa ce na ji za mu ko, za aminci jiyan na, za yi da jiyan na. Allah akbar wa makadirul umuri biyadihi wa masdaruha an kada'ihi kaddarawa ya alamar ji kpata ya gwato cibuna wani ade kaza wani ade kaza wani ade kaza kaza ade wani kaza ade wani ɓata alamar ji da gwato cibuna wanda fice e ne kata ci zandon dona allahu akbar wa mazdaru ha an ka yi babu lamarin na jafetin ya kwata wa fetin daga kubayen allah subhanahu wa ta'ala wujji zandoca wanda ya ji laza wani ya fi sababi yin alkhairi ne kata tiza zauna kun shirri na kata tiza. amma kwata daga batsoci ba wani febe musulmi dai kwankuru ta wangin nan alima kulla in qabla kaunihi so ce yiwu da fito yin in dondo kabla kaunihi kafe wuce fe fe ciuta ti za wange wani fajara ala qadarihi bugo in dondo na yi ji faruwa na wani dazan da ya tiki bo eti kukwayen tsocho eti kukwayen tsocho bugo rayuwa za wange shi kpata wani kuton ko ce fefe na lada dvd bona ga te ganyen dondo wacin lebo na riga ya ji shiryawa ba ni to a wace ga rayuwa za giyo. wa fefo kaza wa leje fo kaza wa de zuriya da di kaza wa de imiya da di kaza wa de mi wa de mota wa de na wa de na ayaka ni lokaci san dondo ka lokacin dondo ka kaza dewe in mace ne da de wa lefo kaza wa lefo kaza wa le na lefo kaza Ba ta kani musulmi la imani ji ta shiga ibn e, alamar kadara na ne na zando cijigimi etubo ar apaya ina nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ibn e, ina nabi muhammadu wuna ga gaga musulmi la imani ji kede kadara da bona kadara ma ayin e wayo na tsoci a kani na to ya zaji da zata ce musulmi jawon ibe fahimta ya ga en dondo za wange sana be kagbe tita cimbo bi mana alkhairi biyo su doyo dabara tita cin wasu inji kuka yin soci ta tiyo ba Bankoro ta dediyo ngala mai san ito wangiyo su doyo ai imani jiga soci kan na bawayo Bai kafe yin soci yin biyo e zuga lau e wani ya fi fibo ga abe ke waga tsoci jiya ga kadara wangi to tsudu ba ta daga ba tsoci wani febe wani a gato so kwa kafiri ji zalunci da wani na wa ba ta tiyan eko wangi ba wani mu shiga ma bi ma ke ya kuda nan ebo na mutu ga yi bai ni bo nole na yi ga sakpa ebo na to kafiri to musulmi tsoci ba wula ya yi bai ne gintara ya tuci jau galata cin aluma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga guba dai ummatu ijaba dai ummatu da'awa dai aluma na ja nabi ayu na gai musulmi jo dai na a yawa na gai kafiri jo ibn e da'awa nabi muhammadu ije bata kafiri da kafa jadini kafirinci ne ta tiwana sai musulunci to ngalatso ce ganye ga fa hadainahu najdain iya zawan gije uba yin ko uba ngai akwai musulunci gan be akwai kafirinci bogo za don dodde hujja ta bandocin ga wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha Za wa takwaha zawangiji rayin dondo ya yi lafanin fiu ngai ya ba wula ya yi imake ya eko e e de de lauzan dondo eko wangi da na waga da waga da aljanna eko de da na waga da waga jan sararayo ngalan ga kada aflaha man zakaha wa kada khaba man boga ya zubi shi shiga wa ga kadara da su kwai kayan dondo su kwa kafiri ji zalunci bankurta da diyo awa ga musulmi wujin da bai ga wuciya musulmi to kafiri to ce kula wuzan dondo guda zai gadda na zaga gade nasara zai dana musoji ti zalunci na gaiwa ga musulmi to lokaci na nabi muhammadu ji bayani ya ce kada rauya sahabu jina ke ya gimi alijanna tsoci haka ni e gimi na matsoci haka ni zan da ci ta can ba guga shi ya ce ya shi shi ya daga na zan don da ya dufe buwai kiyama haka ni na amma kiya nabi ga ga e imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa zan don dola bi ci pekin un lotun alkhairi ga ga mi haya pe ina kaya mi nama da na ga wai gimi ne sa yo aka ni nama annabi ga zan don dola bi ci pekin un lotun guru amma fa bai zaga ga labi ci pekin tuna fa kullu muyassarun lima khulika la ina e ga ji zan don do tati wonan ga fa yawo za ga ka gimi ne ne tun gimi ne ga fa yawo za ga ka gimi aljanna ne tun gimi aljanna ga fa yawo su ku ja ci huyayi bogo awa ga yo wote ga kadara kendo ya kwazi ki awa ga shishiga, shiga so kwe ya gyo na dai wa kaya mi na wa betsumi a a etu na ga wa kaya wai na wa de na ga ga ga wannan wa kima da wa sina wannan wa kima wa e kwen gigi be fifi biya mun shiga lula an kale ya wayo mutu ra be basira le hatta ya e luna jide an kale na wan don da uba ba da de gina to so za wangi wa ba, ga ga kadara ta wani aka yami na mai adema to an ni gaiwa ga musulmi ji fahimta yin kadaro a yi daji gana wa dena to na de na haka ni amma ce a gana to shi wuwa ba ga waje na ke yami tukpa wuce ke yami tukpa wuce ga ga haka ni ma a ce a gaiwa ga musulmi la kadara ebe na kawo lowa cewa biya kadara ne ya kendo na jama'a kadari ya jini kadari ya ga kadara da ba en don do ji na mutso ji mu be cita cin so ko de gwada alamar yan fi jiba akida de diwo aye da ji ga en don do ji faruwa na so ko peka na ji tuwo na peka na ji na na pe na ji suna pe har abi alaji alaki ya ma ji na ga imani wangi ne wa ga musulmi ji gan be kadara yana mai risala ce ci gaba yi ga la ya kunu min ibadihi qaulun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bi musulmi kiwo ga etun ko e ga e min don do atiya ta ciya wuji wuji ba ko etun don do atiya ta ciya wuji ne to ci ba en don do ne ye na ye ga to etun musulmi la imani wujin kede to ci riga kanina na ilimi ya tsoci wa shido wani a gaga kaza fi kaza wani a lotu kaza fi kaza faruwa iri kaza jin lokaci kaza bata ila gaskiya ya buga tsoci na wani ga ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir tsoci a dikita man halaka zai ji yin dondona wa fiye na ji faruwa tiye wuce jawana wa fiye na wuce jasana wa huwa latif tsoci ga mai tsusauki alkhabir ya tsuya na da fifiya ya zawon gizi labarin yana ta ciwon kiwon ya ga zai ji kaya na mafi na waji kayu na mafi na kayan wa bisa na nasara na ji tso moto ya yi na illa na tso moto kwata na gaga yawai kaza na kaza wa gafiya biyu kaza jiwa da nan mi da na kawo lamifi wa wa daza wayan da cewa fi bona e wana jin wa mafi na guina to a ce a ga in don yi to wuce to ci jasa ta tikin bu patana sai na to ce ya labari wayan ka ma da fifi ila gaskiya kide to ci da fiye in don da na ji faruwa ti bona yi ga ganna to ga jani na ga su kwake ma yi ga la fahimta da da wuce ma ungiya yudillu man yasha'u fa yahdhuluhu bi adlihi soci waju nize gabbauna faya zuluhu bi adlihi waja gwawa shimbu wuce soce biya wuce ndo cija amma zan dondo na ga ke yadi na ciwo ga hadalci ciwo na jin yuna na ga ya akida wange e ga su kwa za bi na ji zalunca a'a wa ma rabbuka bi zallami lil abid tsoci feze jin wuce wuce zalunci na en dondo wa sabe wuce na ina gumi na da wana e kayuwa ce a gayyo misali zai dai bishe kodunan giri e kpana nola ya ga na abu na wazu na abu na waku na abu na wa ma ga wasu alun cuja e bona kayuji a ga ayo to a ga yi kayan e tsoco za abu na wa ba ta goro adalci mujin awo na ga ya kida wange e bona zan do ci ga zai ji wa bi zuwa zalunci cuja wa zamu ci ji zalunci akida da diyo so ce ji zalunca aya jo danyi unji mini wuya ga unji tubo sha unji tubo sha en don don waji ti uji ubo na adalci yo boro da wana na goyi na da wana ibuna zai ji ne kadara ya ga kadara da ba na yi na lagwa suna da wana a ga kiwo jeje wa zan da bi na ga zalunci yo bogo iga ga kadara da bo ya ji to ce ga wani ji zalunci wa zan da ci ji zalunci ma zan da ci zan da ci uba akida da diyo guna musulmi a gaci na wadda ya gaza wuga dina hadarci a cagu jin ibina kayu a cagu yau ina ma ba za na gama juji bai kayu yau yi tsakwan kuruta wangin nan gawa ya di man ya sha fayuwafikuhu bi fadlihi zai gabu na huba takwa wangyo wunji kpade yi bai falalawin bogo to ci gaza huba reto a cagu yau falalando ci a cagu ya zagau nga malawa ga yi qur'ano ga wa ma sha'un illa an yasha Allah rabbul alamin ka da wuga ba wushi shiga ala feza guru wa ya jana ga feza kirkina illa an yasha Allah sai di wuga batoci ga wa fawji wa guru ga me wa gan lan fe kaza me wa gan lan je kaza sai zai toci kaya yana etun wo bogo ba din ya tsoci wuga la zaje za guru uma ke yi ciwo zuga tsanin tiwo ga ciwa ci a gunwa fa kullu muyassarun bi taysirihi ila ma sabaka min ilmihi en don do ma ga fun fan la dan ya en wuga ti ujo daga nku bana zandondo zai zaguru na watun waje ya koguru fayu zuka sheki bota tiwo bana ikpade da mun da fayan sokuti be kyaci ne wa iradatihi min shakiyin aw sa'i gbogbo tsoci ya ci mananci gan bai daidai bai nu kata tiran don dona wato haji ufan za daidai nga letun daidai ba wa da shawa tun gura za guru na ma ka ya ci mananci ta ti wani nga letun guru na ma fai da shawa na ba wa da shawa tun daidai nga wala musulmi bi ci pekin biya aduwe tun na yi mewa ibiyan wani na fai tilale su kwan fai giti mananci mu dai muhimmanci salamu ibn tun ba kunna a ce a gaja ka alamari gindondo za kirki wa fiyo za daidaiwa tun na yawon gutsa guni na abe firai fi yan wannan a ce a ga anabi muhammadu ya yi labari gaja ka alkhairi gina ko sharriwa to fani ga yi na to yana wade kwata musulmi dokun gani bai aduwe su ko wuyi ba alkhairi wato yi gani bai ikushin rikwata ga ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid so shi mahalli ta sai wa tu na gagayin na tsoba tsoca so cha na gaji faruwa da mulki ubo na bogo en dondo do gaji faruwa na kindo na so ci kpau na da wana e na adde zai de kago e tisha sha ne so cho na wallahu galibun ala amrihi walakin akthara nas la alamun so kwe tuyo na zando chezwa e ba mulki ubo na to kpana na ji na da wana Ga gullo kaza ji hude ta wuce ya alita ji waga ta akpagan ji kaza kan da cewa agba kuma amma ban beto ce e zadda ba e cegun ba na tun akpa ne ba a wangi ukpa kan ga otu don wude ga ji faruwa nga wani ga su kwa latuna ga na tu ukpa na umfana aw yakuna li ahadin anu gina ko zan do ci ga wa de bago ke to ci lugwa na tsohon ya ji na ikayin siri na ma ba wani wajen wuce ya na allahu akbar kawo ga kpa yawon maji kpade yi bayan tsoci a wafa wuki wuki za wani gaji gan waji kazan waji kazan a madina ya wati na e wani tsoci ka wuce bawa wani wa kazan wani wa kazan wani ya diya e wani aka wuce bawa bogo adde zai foke tsoci lugwana gan wujin ya ciwo wata tsoci rafe na tsoci adde gwadana wuce ya na endon da wai sanin su kwai da gwada guri yau gashe bai taimako toci allah ba bai taimako toci mai wannan lauyu da wuce toci amma ga waji bai bamba wani wata wuce ga mana gama malaza wangi don da ya gbatan bayan wace wani wai wayi mi mufa aka wuce bawa wai wa dukiya mufa aka wuce bawa ko ya kaula kwana kayo na gama malaza bai wa dinya tuna wadda aka Wai wa ba gwaziki wa tun ba kazan waiwa kazan ɓata dai sai na tsoci ga damba wani wadda bago ke tsoci ba ke tsoci lugwa bankurota na wangiwo nga mala kan dondo tilali ke tsoci bai wace hoji e kon dondo ga lugu yi ko wange tiye wace hoji sababin dondo ga lagwa sun yi e tiye lugu yi wangi e kawo ga da dede wula wato gurewa sai na tsoci aka ba wani nga wala zan do ce laye wo guri mai sha e bon wudde bago ke tsoci luga tsoci ga wa inna lana lal akhirata wal ula al khair yi je tuye ko e gwai bu don sai zai wa bai nan ga yegi gun yo bogo da pawangi etin wa ojo allah akbar min ya e kpankuru ta wangi na mai lawi na ga wo aw yakuna khalikun li shay'in illa huwa rabbul ibad allah akbar wa rabbu amalihim wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim en do cha fa min ya ali tajiba halikun li shay'in ko zan do ci gan wayan do ci jiwo kai be ci ta ci e e wa ya jare sai be kape ziyo etuna wuji na nga itocho obebe ndo ci waya tita ci waya amfani bai wa kawai miskala zarra gurgudu zarra zawangi waya tita ci sharri ya zo dagon wuya tita cin bai wa gbagbatu na zawon gide kagbawa sai da taimako soci allahu akbar ibn so ko ga won wujujo ina wujuja sa pata na munde gwada bo bai ka tiwo wallahu khalaqakum wa ma ta'malun so ko ga jiye yo to ina jiya lotuna sai na wa kai e ga ide jina bogo esansewe efo ajeliwe kpata, egwa to chibudo ina ma lawa wa ga igwa ci bon don iza dan baton a galan wala da kinde da na doctor un ko na jike tun na fi ba ga wani amma daga na ya ka na tsoci kayu na suku watsun ba su ba ji bincike tuna ba fiye tun ya tuna a da jin bai tun ya tsoci na allahu akbar ka ga to batan ji ganewa a da lugwalo ku ci na tsoci da bai allahu akbar galan wa idza ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun lokaci na kaya za wangi gawa leje na gadda be la yastakhiruna sa'atan apata yu ni ko ni mudabwa wa la yastaqdimuna kaya kuma la kwa adiya lawa be kuga ke ni alawa diye wani faruwa ngama la ya zadana ya wagu cikun tsaji wala da baton e sun ndo ci maga fugutala e katso la kwa lokaci na bayu ga yesu suwa kana mulakwa iza madana gbani ushi abu be yan be lafi yi edda na lokaci kuna mi be batan do a ngo gani e bone kana kayu na ku Allahu akbar bogo rayuwa zawangi mu da gwatsocho lokaci na zawangi alaije na da gwatsocho alba'isu rusul ilaihin li ikamatil hujjata alaihin. so ci gai zai tuntuci shi tun bayanin ebu ala hujja kakin yaya zawangi shi na Allahu akbar zawangi ja hujja ta mai kiyama ga yana lamiji na ebo kaza midye za ga ya miya midye manji mai waza wuce aina ngama lata can al'umma jo kin bai wace tuna ba zuma mabu babu so ci da ya zawu ba da ta abu na lasan tuya na Allahu akbar ibanin gawa makon na mu'azzibina hatta na ba ta rasula ya ji aluman don da azaba ne sai yi gatu ci tufiya sai yi gatu ci tufiya bai aluma ya musulmi ji e waga ilami tu ba wangi imi lami tu kwen tu ci shi musamman tu ci wuci kuna tufi nan gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam umma gaza don do ba wuna lasan tu ya aluma shi. ballihu anni walau aya ba wuna wa gadi wani daga gintaran bona ga ya zawangiji san zawangiji tu e bulu fe hujja ye giwoji e giwoji yi miwoji satu e na joga wa ga shari'a bi na shari'a nan wune en na kwatu da mini tun alkhairu ne wa ga musulmi lagu suna musulmin don do wazun ji ciwo musulmin don do wiya ne ba wiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwargwado ya ne wuga wana afetuci afetuci ebe na yawon wuce kuyo annabi sallallahu alaihi wasallam ga a jama'a annabawa shi zai ji gungi ciya na gayi manjo manji ma gigun yin do a to annabawa ji ma gigun yin do ciyare wuji dukiyan zinari biya zarfaja kuye ka ina gigu na ilimi zan dunduma agwa sun shi shagawu mi bakin do na shari'a wana annabi muhammadu guta tiro ba mu ciko bugu zan don dude fata gurguru na ga de wani haki wo ga ya ge oji ga ya yi mi oji ga ya ge oji mulu fe hujji wuya ibn zan do de hujja ta kiyama ba nga malawa ga kuta bisantula ya lumaji ibu haki unci kwan na ulu cin tiwo bo zan don do amana ta patsun bo e mi son don do ibe amana e giwe lotun kada yi usantu ake wa yuluci watsun ka kiyama be ake wa ya bici doja mutu ta yi zasun zun yau nan ibina ba gaskiya ta yi so cago kawu cago ya fere da cin zai ji so ci ji ga al'akhillahu yau ma idin ba a duhun libadin adu illal mutaki kiyama da bai zai ji zatsun ba doji masoyi doji a maci doji na, a fe bici doji sai dai zai ji daya ta kwakirke wani a jiga fe dai kauna dojo zai wo gaya cago mini zai ji yau na watsun kiyama bai ya fe dai boye ya doji amma zan dondo ne ya zuma jeta la gaskiya wo ji baya wo wa ga wani ji na gya na wa masu mututu ba na kiyama biya bi ci doji bogo zan dondo to amanan na zan dondo to tun ci kon nan ga yin yawo e bana amfani ya tuci ga tu ci ja go gani yi to ga ke ya lasan tuya dojo Jin ja biya bi lasan tuya doja bi lasan tuya yi gija yi to ga wudo ji ba gurgudu ni gana social barkudu bai ga cin bici na tsoci ji gafara ba kuruta wangi na nabi muhammadu wina sallallahu alaihi wasallam man ji ce ke juya yi filita fi doka kaina su koya yi arziki ya milatu bankurota kada na tiya tun eh, zamayin sahaba ji cace ba waya nabi libanin su ko tsayi gani bai bankurota kada kwatai waye bici lafi ikpayin boro na nabi muhammadu lawina sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين